الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لتاقم النبي شيني الأذكار النووية ناب الضمى لمين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى ومن نجيز مجلس من الأذيب يود أربعين دا تقص لتافم muna cikin babu jawazi ilami ashabil maiti wa qarabati bi mautihi wa karahati na'i hmm? babin da ke batu akan halaccin sanar da dangin mamaci mutuwarsa da kuma hani game da kururuwa da kwarmato a lokacin mutuwa mun karanta eh, asarin huzaifa radiyallahu anhu wasiyarsa da ya yi to shi ne sai mala ya ci gaba da cewa wina fi kitabin tirmidhi an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yadda daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kala ya ce Iyakun wanna na'ya aka ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku game da kwarmata mutuwa fa inna na'ya min amalil jahiliyyati domin kwarmata mutuwa daga yana cikin aikin jahiliyya وفي رواية an abdullahi wa lam يرفعه a wata riwayar daga abdullahi بن Masud. abdullahi dan mas'ud yake cewa iyyakum wan na'ya fa inna an-na'y min amali jahiliyyati ce ka ku na hana ku yin kwarmata mutuwa na hana ku kwarmata mutuwa amma a wannan riwayar riwaya ce mawqufiya ala abdullahi bin mas'ud wa qala at-tirmidhi hadha asaf min marfui wa الترمذي الروايتين الإمام الترمذي يتي موقوف yace رقو da za a yi da ɗaya daga ciki to ya fi marfu'i wato a bashi cewa maganar abdullahi ɗan mas'ud ce ita ce ta fi inganci ko kusanci da inganci fiye da a ce marfu'iya ce maganar annabi sama ya faɗa amma kuma alimamu tirmidhi duka guda biyan da riwayar marfu'a da riwayar mawqufa duka yace masu rauni Kamma wannan ba shi yake kore hani a game da annayu ba ga wancan asarin na huzaifa da ya gabata wanda ya tabbata yace idza mittu fala falatu bi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي قال يا تبتكينا فذلك النهي عن النعي ثابت هني جمد فرمة متوى tabbataccen abu ne a shari'ar mu ta musulunci abin da suke shi ne lokacin da mutum ya mutu sai abu kwararo kwararo lungu lungu layi layi a samu wani san wanda ke da murya sai ya yi ihu ya yi kwakwazo sai ya faɗi wasu lafizza irin su matal jida au taƙaɓal jida taƙaɓal jidaru wa za a raki daru wa ma baƙiyatil asaru da saja'i ce saƙaɓal jida ce bango ya faɗi wa zahara daru gida ya wage wa ma baƙiyatil asaru ba wani gurbi da ya rau na gida haka suke daga nan kuma sai ya zo ya ta faɗin abubuwan da wannan mamacin ya yi shi ke muku kaza shi ke muku kaza shi ke muku kaza to haka suke a jahiliya idan wani babban mutum ya mutu to shine annayul jahili shine wanda annabi sama ya hana shi yasa fassarar da da Hausa shine kwarmata mutuwa amma sanar da mutuwa domin a halarci sallar mamaci ta wannan sunna ne وروينا في ne أن رسول الله صلى الله na وسلم ila النجاشي إلى أصحابه كن ko? malaman mana riwaya a cikin bukhari da muslim ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanar da rasuwar sarki annajashi ila ashabihi ga sahabbansa ya sanar da sahabbai cewa lalle najashi ya rasu mata ahukum haka manzo sallallahu alaihi dan uwanku ya rasu kuma ya siffanta shi ce as-salihu mata ahukum salihu annajashiyu manzo Allah sama ya ce dan uwanku mutumin kirki bawan Allah annajashi ya rasu wannan na farko yana nuna cewa najashi musulmi ne sannan na biyu bayan kasancewa shi musulmi manzo sama ya siffanta shi da kirki cewa mutumin kirki ne shi daga nan annabi sama ya umarce su da cewa a tafi masallacin idi a yi sahu aka yi sahu uku ko biyu اقي ونجاش wa رضي الله عنه وغوينا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه malaman mutum mana riwaya a cikin bukhari da muslim annan nabi sama kala fi maitin da fanuhu billaili walam ya'lam bihi annabi sama ya faɗi game da wani mamaci wani mutum da ya rasu dafanuhu billai sai suka rufe shi da daddare sahabbansa walam ya'lam bihi zan sama bai san cewa ya rasu ba me ya ce afala kuntum azantumuni bihi me yasa ba ku sanar da ni ba cewa ya rasu hmm? me yasa ba ku sanar da ni cewa ya rasu ba kaga manzo Allah sama yana yana nuna masa abin da suka yi ba su daidai ba saboda annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim babu wani wanda ya kai dangin mutum dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ke da rai so da kan an sanar da baban mutum to annabi sallama shi ne ya fi cancanta a sanar da shi cewa wane ya rasu wannan kuma yana nuna karhancin rufe mutane da daddare makaruhi ne ya rufe mamaci da daddare idan mutum ya rasu da daddare to makaruhi ne a rufe shi sai dai idan ana jin tsoron zai iya canzawa idan ana jin tsoron zai iya canzawa ko da wata manufa kuma ta shari'a da shari'a take goyon bayanta to ba wannan karhancin amma al'asu shine alkaraha ba a su ba wannan hadisin ba hadisai wasu sun tabbata akan karhancin mutum ya rasu da daddare a rufe shi amma in akwai dalili kamar sai na usman affan an rufe shi da daddare malamai suka ce dalilin da ya sa sahabbai suka rufe Sayyidina usman ibn affan da daddare saboda ana jin tsoron kada 'yan tawaye da suka kashe shi su zo su ɗauke gawarsa su gaba da ita shi yasa aka yi masa sallah aka rufe shi kuma da daddare radiyallahu anhu قال العلماء المحققون ما malamai waɗanda suke da zurfafawa a cikin tabbatar da ilimi sun ce wal aktharuna min ashabina wa ghayrihim da kuma da yawa daga cikin mutanen mazhabar shafi'iyya mazhabar da Alimamin nau'i ya rayu a kanta da wasunsu ba yustahabbu iilamu ahlil maiti wa yi wa asdiqaihi li hadain al an su a shari'a a sanar da dangin mamaci na kusa da abokanansa cewa ya rasu li hadain saboda waɗancan hadisan da suka gabata guda biyu ƙalu suka ce النعي المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية سنر دمتوا واتشأك هنا إتشي سنر وائر تجاهلية دسكي قرمة متوا وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف سنكسن شيء إذا ونبضم يموت أتشنسو بعثوا راكبا إلى القبائل سيسو أيكا ونمهي يهوكر راقمي ko ya hau kan wani abin hawa jaki ne ko alfadari ilal ƙaba'il ya rika shiga cikin ƙabilu. ya kulu yana cewa na'aya fulanin aw ya na'aya al'arabi ya sanarwar mutuwar wane ko kuma sanarwar mutuwar larabawa kaga shi kadai mutu amma duka larabawa suka mutu hmm. kuma ma ba na ayu ba na aya ba ɗaya ba harkar hmm. matawar kenan aw halakatil arabu bi mahliki fulani ko kuma larabawa sun mutu tunda wane ya mutu wa kunu ma'an na'i dajijun wa buka'un sannan a farmatawar mutuwa zai rika wani irin bajij ya rika wani irin ƙaraji na kuka shine bajij wa buka'un da kuma kuka ana shan majina bajij eh. kuka eh, akwai kuka a wil akwai bajij akwai nahi malamai lura suna tattauna wanne ya fi wani tsanani kuma duk ɗan adam ke yi yawwa ɗan adam na bajijun ɗan adam na nahibun ɗan adam na awilun kaga duk ala wazni fa'il ma dalla ala sauti ko a tasrifin sa dalla ala sauti nahib awil bajij eh. wa haka suke وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا الإمام الماوردي رحمة الله عليه شيني صاحب الحاوي للتاكيني دي ربو تاشع مذهب شافعية إن تشمين ومين للتقي كتاب القضاء ناسا آداب القاضي كوي مجلدي بين كون مجلد ياقي شافي ذري تقوى هوي أبندي دي شافي أدب القاضي أتشل تاكو الحاوي أما معظمه مفروض da yawa littafin ya bata shi littafin alhabi to shi ne sahib alhabi wadatta na sahib min asabina waje haini da asabina ya ce ya ambaci fuskoki guda biyu li asabina ga mutanenmu na mazhabar shafi'iyya fiske babin izani bilmaiti a game da mustahabbancin sanar da wane ya mutu wa isha'ati mautihi da kuma yaɗa rasuwarsa bin daɗi ta hanyar kira wal ilami da sanarwa fastahabba zalika ba lil mayt al wal qarib wasu daga cikin malamai na mazhabin shafiya suka ce mustahabbi ne idan mamacin ya kasance al gharib wal ko ba ne shi ko kuma ɗan dangi lima fihi min katratil musallina alaihi na lahu saboda ana buƙatar yawaitar waɗanda za su masa sallah kuma su yawaita masa addu'a kaga idan baka sanar ba ka karanta masa adadin mutane yanzu mutumin da ake kashi masallacin juma'a a masa sallah ranar juma'a za ka haɗa shi da wani wanda aka masa sallah ba ranar juma'a ba ba a masallacin juma'ar ba kaga wanda aka yi wa sallah a masallacin juma'a ranar juma'a to ya fi tara mutane su tare haka ne ko? Hmm. waƙala ba wasu kuma suka ce yustahabbu zalika lil gari kawai sai idan ya zama baƙo ne baƙo ne a gari bai da dangi sai ya rasu to kaga ba a san shi ba to sai suka ce a nan ne ake son a sanar a ɗaga murya a sa latifika a masallaci ko akwai gidan rediyo a ce za a masa sallah lokaci kaza eh, waje kaza rana kaza wala yusahabu li ghayrihi amma duk wanda ba bako ba to ba a son sanar da mutuwarsa wannan ita ce mazhaba ta biyu ko kauli na biyu ko fuska ta biyu a mazhabin al-Imam Shafi'i mazhaba farko ko magana ta farko suka ce kowa al-qarib wal ba'id ba bambanci domin abin da ake nema shine mai kasratul na alaihi wa na lahu a yawaita masa waɗanda za su masa sallah kuma su yawaita masa addu'a kuma ana buƙatar wannan fuska ta biyu su ne malaman da suka tafi akan cewa ba ko kawai ake wa haka amma dan dan gayi dan ya rasu ai ko baka sanar ba dama za a zo to waɗannan fuskokin guda biyu akwai su a mazhabin shafi'iyya نال الإمام الشافعي رحمة الله عليه قلت babu استحبابه مطلقا الإمام nawa يتي abin da ya fi shi ne zaɓaɓɓiyar magana an suwa aikata haka kawai a buɗe kai tsaye idan kana mujarra da ilamin inda kawai sanarwa ce ba tare da wancan kwarmatawar ba ba tare da waccan kwarmatawar ba ana faɗin eh, abin nan تعد مآثره أي تعداد المآثر تعداد مآثر الميت إن با ونن to ya halasta mun gane kowa za a iya mishi haka sau daga malaman wannan zamanin a cikin fikimin nawazin suka ce ya halatta a kai gidan rediyo ya halatta a sa a social media a sa a facebook a sa a domin mai domin manufata a tara masa jama'ar da za su masa sallah kuma su mishi addu'a domin ana son yawai manzala sama ya faɗi daga arba'in amma sharaɗin su la shirku na billahi shari'a to idan aka yawaita kaga wannan yawan yana ƙara wa mutum neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ana so a yi to daga sai mun bambanta tsakanin annayu al da kuma anna'ayu al-mamnu'a kowanne da siffofinsa da ababen da suke keɓe shi daga wani Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in